بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون yere allah subhanahu wa taala ati wa inna lakum ay khadanga hadaremu fil an'am an ah, karafo ay khadanga karafo mu nyogomo adonani nani ado jokondo sugu ko an an'am kuwani kara fo mumu ata hadanga kara fo mumu la ibra ani tagasiye fo gannan tagasi kara fo mumu ay hadanga serebe ga takasi ya woseti kenga kara fo mumu serebe ga simmene kawa fiñen ati kar fo mu ku man ge taga ñani a ñan sere taga nan takasi fo ma ati nusqikum nusqikum on xaminindi ati ki alla i ni hadaremu mimma gil fonga fi butuniha kebe gi noxuni gil fonye ko kebe yi noxoni kebe ga kara mu noxoni in xaminindi an ah, xatti ati yere ke xatti kundu aga bak dingra kebe kawa fiñen serebe ga simmini xatti kebe anga minni xatti ke xulle ñan mais a bogo minna a bogo fini filiya naxa fini ku fili be na bogina ga sere sunda fa yangu tina a ah, to munyan bare makene kawa fi fini hatti mbogo minna kuse ado foron na oyitu kuse kebe gano oyo forontu fore dumbe khempa me khatti kebe ga bak kuna ga kullan tal angara fay khatti kebe ga bak garin khatti ke angara fay foro battente khatti ke kullen angara fay sobe sobe tasente akul akulle nyen angara fay to sobe atimente hatikina bugu le akal sinte hagami la ibra ken tagasiye ñat ken tagasiye kaget la ibratan ken tagasiye ña serenda anda tagasi nusqikum mimma fi butuniha wa xamminindi kebe gino koninga gil khatti walakum ay khadanga fiha karfo mumuku manafi'un manafi' ay khadanga nafani nafani kubeni kasiratu ni gabogen nafa gabe wadanga ne karfo mum eh afete nyaraba ayinte nyaraba o inde feditiya inte kayma i photo o inde fedaka ati ay wadanga mum fomu nafampo gabe dor ko dorko e deber ni yinte yen ke intagri min kara fo mu kwa yinte ke inanya harang manto rondi kara fo mu kanga tay hadanga kawa fi gebe nafa gebe manafi'un kasira nafa kebe gebe ngen o minha ata atagil kara fo mu ko kwadi takuluna hagigan hmm? kara fo mu kadi yen kadoni ga nyogome na jabe sugo ko kad marhan ige foni ogiga gono minha taakulun ogiga wa alayha wa ala alfulki tuhmalun wa alayha an kar fumu ko kamma dati wa alayha an kar fumu al an'am ikamma ko ikamma wa ala alfulki ado bato furu tuhmalun furu kubeni mana walla kar fomu kubeni haga segeniya walla hana fo segendi kamma kar fomu oy minirini wona seg wona setiya walla likku wonagi kamma hayir yerger kar fomu yera warre manne wana faamu yere jatu alayha niya kaaro fo mu wati yoguninogo fonugu sasa woga likkiloni kamma likke ngarno kebe a tuyinte ñan ñogome aɗon na aɗon na ha ante sere wala aga likkoro jehe wala sugo a getu alayha kenni jogome ña ken tuyinte en aɗon na nanka nan ka yogoni setei yogoni likilora kamma hogatini teme ñanwa voilà voilà kenga nanya kene nanya iga setei voilà ken teme ña ay ay ay bu iga seti iga seti kamma ho ko bangonti kentu a foge bon na nancete no ñogome kentuiten kiyagati wa alayha ayi kamma kar fo mu aɗo furu kubeni kaga segeni kama aɗo xa yokku malun yokun ka in xawutu xa yokkundo xa e ig xawutu ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون يرى tiyere i hayindi katti ido nuha hayi wala kad arsalna nuhan odo nuha hayi ila qawmihi katti soro annabila nuha aani fara fana ata nuha khere na sugandi naña fare katti soro kati ila qawmihi katti dunkonu فقال يا قومي وعليكم السلام ورحمه الله يري نوحو أتنشرو عبد الله قد اللبت فقال يا قومي انشرو اعبد الله قد اللبت اتيرين اللبت سبحانه وتعالى ما لكم اتنت أتنتخمها min ilahin gili kamine ghayruhu ake ngalla tana ghayruhu ake ngalla tana anta xama alla ke nalla baneya alla kebiri tongun kalle baneyan de atanta xamaxa kamine kaminen tana kom ke ngalla tana atantuna afala tattaqun ket xantirini xana du tanga keti khantirindi khana ken allah afala tattaqun <clears throat> an kawena dukorosi ina yille falle ina ken allah mara taqwa ani serenna dukorosi serenna fo bartu ando yimben naxa anna wa seron jahannaba yimben noxo ke an taqwa ani wiqaya bartade ani kebe ga bartu nando yimben naxa ani junna an tangado kibe gan tangana atina kembe bari afala tattaqun akin allah فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لعنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يرى فقال الملأ جماعتي جمع ورغنته الملأ جمع ورجنته يعني فقال الملأ آن جمع ورغنته جتي جتي جمع ورغنته وعليكم السلام jama kebe urgin tengene an jama kebe itiga munga mugini deben no an jama wurginte al malaw allazina kubeni kafaru kafra jamani hake jama imranko kube itiga me mugini mer jamande ken jama asrowani deben no ko ndase itiga diga me ke mugini atalazina kafaru kube ni kafra yo kunku kunya jama bure serebe anga jama kana ndiga me ker arayena ndiga me ke ni ndako angara ko ha ken kam makafri nyana kenya sere bure hmm, kenya sere bure kenya sere bure kenya ko faqala al mala'u allazina kafaru al mala'u an jama kan jama jama kimi diga me ngare gete benno ogara meni jamanta soro wayi kundiga mun legena ha o jama o kofo fon jama serebe diga men gare gena akor nya kafrinya allah ganota allazina kafaru min qawmihi gilli annabillahi nu hasoro kundu mana hako ke jama soro mana hako jama debe soro nyimran kirman ko soro kube digamen garegene idi man ha konnu hada iti ma haza ke kundu ke fati fofo igado allah nabi nyimme nuha iri ke fati fofo fofo fede ke kundu iri ke kundu ida fi manya kadi ke kundu yoko ida ida valeri nyakati alaikum salam alaikum salam ah hangati andi ke oru kundu iri nuha nuha fi manya kadi har wolen kimbre president ngana ndebe alla ke kono ngar ko kula layba surtout alla ne nyimmi it ke kun ma hada ke kundu fofo fe illa basharun sereyanta sereyanta fatakan kenyen fatakan ke bashar it sereyanta mislukum mislukum aro kasumba ay ko xamugo eh, gare fay it ke ay ko xamu ko sereña d'accord amul ser bure maña amul fogu gudu alla garan ko hakil sere ne ma hore mm-hmm. idiga mu filla ko era to mu ne bané ge sere be ma famu ira ankita ira ankita ma hadha illa basharu mm-hmm. kayfa fogu sereña ni mislukum alo kasumba men no ha hmm? nuhan serenya c'est vrai eh tege mo go shumban kitu filitani fili eh nuha jinna fe meleka ni fe it serenya ko khamo ike diga meski garen wa ah, serenya mira problème na fois no ifanna kenyatu serenya me alla ni sugani na ya fare ki an différence allah allah sorobini gedi sugandi iya, mana anne billahi nuha an premier farfana fana ñiñen kamma fare billahi nuha an premier ibaray parce que yere nuha am posiya yere nuha ni kamma valeur do xima parce que annabi ñimen nabiyun annabi men me ikunqa annabi munyan voilà gare. yere yere gare ike diga minan ti sumbana anto kamma fofo gare kene gare nya yere gare nya iti yuridu iti annabla nuhan mulla c'est pourquoi iti kenu nuhan mulla ta an yatafaddala alaykum an mulla ta inan posto mun ta hakamma nan posoguntaki kamma an ke mara muru ana mulata ina mere ha kamma ananya kammu hakuna ya wurudu kebana imrankaxu ana kane a multa an mere nya ke bana yuridu an yatafaddala alaykum idi kiyago xama dunge de ga fofo muru an kana a muru kanan kaho itana kiya muru an sare buru mode allah bin yimme ti kendi kane amuru kanan kaho nya muru nabi allah nabi nyimme no ikit ga mako iti kada wori ke nuha kada khibara chokundi kada wara iti walau sha allah ita allah ga na khanu pure ga fare khayin katoy ke nuha fe ita gamsi la anzala malaikatan gam si alla ni meleka nyakan meleka ni nyakan ala nari ko fare hanu wa wala sha allah la anzala malaika gam si meleka nu kwa nya yankan nari na nya faru har sare buru ngore yimbaran ko buru daga amerika ko soronna it kembar fe kadi ifa khanci misri khaji hakuni mkhabange gil khana futu ke debe no oke jamane kada mu gabada agar ke be me ko es kada mu iti ma sami'ina bi haza o mu ke mu nan fare nyan sere allah na khay o mu ke mu fi abaina o fabini o kisimini ala awwalil kuma gidan sere fano sere fano dangi kirigal mako e koma nu ha ganyan faro kuma ke fare lek hadu wadi ikiti ga mew i donc kama dunge no hadan imrankaku ani imrankaku nyamurum kimba ne far fuane amde nyani yere abadan fuana gemde nyana hakilem bang kama hautu fi abaina o fabini al awwalin kubel oma eh, sarfono o mamugide awarna manne kama dunge alla ni ñimme ini mewuri ini kiya ko annabillahi nuhada alayhi salam kidigamle kiya ko iti kembane fede in huwa in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin iti in huwa ma huwa kefede fofo ke nuha fofo fe aga feti illa rajulun yuwanta ken yuguwata yugobe bihi kebe gayi yuguwani bihi agayi mana fanayi jinnatun turi ñane quoi <laughs> fotana feta turi ata kubana gikkono turi mban imme ke angiri koma turiya ko digam gikkono bihi jinnatun angutu jinnatun gananya kasra jinna kemo anyan fi ay finisiki na finisiki imana kasra jinna jinna tu turi nyen obe ko sere be jinna rak jinna kay tu ko mu sere be man halla kay jinna ni iti jinna jinna ay nyar kasra jinnatu agana ya fata janna jannatun kenna janna kenna janna andanya junna damma nyageni junna kenna manne tangado junnatun minanna asiyam asawmu junna ma ma hadise ata sawmu sume junna ari tangado wikaya geranya damma garanya fatahangana janna kenna janna usuke al jannatu mi al jinnatu ken jinnanya yeri di jinnatun turi nyane turi nyane yeri ti rajulun bihi yuguwani yuguwani sereyani bihi agaye jinnatun turiñani hakkile eh, ke ara ñana jinna ñalla kay hakkile ke ndaxano antimoxo wati wati ke comme sirengam selle keta hadi wari selle wacca hagamul xanan tuma fatarabbasu haddugundindi bihi ti nuhay har dugundita hana dugun kat hakati hatta hin kad hakkatirina ke kar garari ana kara kana tuma <clears throat> hatta hin eh gudu kala har sere buru ngori har dugun tar kara kara kala anda kara ha tu pes kam jem dem saha kada harwa chapta har dugun harwa harwa anja me turi nyane sa fe kara kati anda kapta ana ona tu hatta ile kiya kwa nibla no hada قال hmm. ربي انصرني أتربي يراري ياي كبري أولا rabbi Hmm? ya mutakallim ya mutakallim ya nun ana yanti fa anata rabbi ha arke ya ka daga ati qala rabbi rabbi ne yare ya ya nya kawnya ne rabbi ne ya ke ari ari bagay mahzuf ir bagay awra atin kama atin kama unsurni allah ngan ni nyida allah ngan ni ndema allah ndema agati unsur yere awren ndema. Bima ti fonce babunga ti fonce babunga kazzabuni yar kharar yayi bage kazzabuni alkar bage awren ma kebe gedi ngarandi kebe gedi ngarandi allah ngumul khadi anin de mati kence babu wat nabi annabi ni man yare ameti am diga mure kon al zustu kebe gedi ngarandi kebe allah ngumul lanin ndema ma ken kam iɗin parna ko ñagaran bima baake sababiya ti fon jabobu bi bima we ati kama ndema bima ti fon jabobu nga kazabun igadi ngaran zus numu la ninde make marat kenno qati fa awhayna ilayhi ati khayni katti nuha wahi fa wahayna ilay i khayni katti an isna an isna atanna debari ana debari ani isna'i ana debari gat ani isna'i ana debari ana man debari al fulka fure ana fure pabrik ana fure debari nuha ana fure debari atana fure debari bi ayunina bi ayunina ti oku alla yahonga to kuwa alla yahon wuriye alla yahen fofo fure ke deba tikki alla wuriyenga yahe ñanan fure ke deba parce que anabala nuha ande fure tu amdum fure deɓerni mais ati fure ke deɓati be ayunina to kuwa alla yaho aɗo ko alla wuriyenga fure ke ñahe ñanaga nogosuyi angara deɓari ganañi solleɓe dingiraɓe ganta ha woroneyi ken no khidman barni ati wo wahayina adin ki alla wahayunka nokbe sollebe nokbe an trompe yerfe na wahayunka yam no wanya kunda yakunda yakunda mafure ngantimme hmm anta mo gotu me in ki alla ko ina fure ka ki alla wuri yemure adin ki alla farna ko ngahay katan wa wahayina adin ngahay fure nde nuha a fure ngai joppana ay so lu joppini ay fure nde bani soro kunna dange yi soyi it wati ki yabogo farna wa sare saka ko parce que saka ngeta nu hay fure nde bani igra dange na sabote aha fure nyeme fure nge debari allah subhanahu wa ta'ala tinu atno atnam at kota be halki ngari nan choronga manche nga kinna ken garari ammo gosronde ken ko tangara ken gorta ammo gosronde aga nyaba nyabanda manche nan lenki idi tok ni nyen kam isukalla isukalla kota ati fo ida jaa amruna ati fo ida ja andari man khandari amruna o nyamre ngarari brebe an halki ngarari brebe man khana tagamance ati wo fara ana koto funti jinna funti fara jinna ana funti attannuru attannur tanur ani kingu sore kingu nokbaga sore king nokbaga sore, ya king wala sore kompe sore dingra nokbe barama ngaro ni ga ba soren amaro ko bang fo fay fende be ga ma kam atoko kimu kimu kimu voilà ate jike funtini kimu jingi funtino amutu. sore no ko jinda funti attanu hmm har ken hadise geti eh yigongari yakke muru amude ti haju nanti an linke fi atana nyimi wa in kanat ala tanur har gana nyaga soro kompe nya ana soro kare te anya ana nyimi ana nyimi kile ho ko wacha ba ay mpa basale mm-hmm. nyare te bo keta nam nam antrino ke nam antrino ati ay nyiman kine kharanga sore na sore ke tono ana nyiman kine ha ana nyiman kine wali nyiman kine ke ap mm. wa fara nonga tannu an furuɓe soɗo nok soɗo dingiraki jinna funti ati nu ha nde tagamancirɓe ko tagamancelli jinga a funti soɗo dingirankede jinya maka yo allah ti waccat nuha ha hibara liketande andin kiranti nandema ko talli de ati wacca fasluk fiha fasluku fiha annan loyindindi fure keno ko min kulli zawjaini isnayin min kulli zaw none sugadu none sugadu none sugadu kulli zawjayn kulli zawjayn ati ati kulli zawjayn isnayn zawjayn an nonu filli nonu filli kubede gambana niwutu an andoro fure no mais isnayn anayi khadi kubeni ngeta ndirondi yi goro ya khariani amma kanya na yakharu fil filirondi yugo yugo ngro te bar de gamme wala yugo fil yakharen tuna ade gamme ana nya kube inonu fili be gani anani igo ndo yakhare gani allah yi mula kebe ina yake ina yake bagandi ya yake bagandi no hari fofu so filo filo anro fure no filo filo be ko mo min kulli zawzayn isnayn none sugara fillo anni wutango furenno yigoɗo yahay ati wa ahlak wa ahlak adan dunkonu an pami nu adan pami anni harondi ampami pamin ka anna kun karo fure ken ko illa ta ganta man serekebe illa ganta serebe sabaka alayhi sere ke daga samandi ken kaman kamma manne chamandi alqam mi an chamandi mi samandi minhum gillam mi ken go soroyi nki alla dale chamandi kun kamma ati ki alla dale chamandi kun kamma yere nu hayre ke digame alla gar ko debi digame ke ami hakkelen toxay getan du ati am mi lundi akene fami chuani akana i famin juan nuha furen ka jinket jinga baka pat jinga baka nuha sorongut fillo fillo fo mumu kampinto fillo fillo ron furen no alla demanden kamma sino fo mumu inoma nuha sembeyeba mete alla dunge fillo fillo igilli ana gullu fo ni gilli gunne garo itu fo duna furene sikena gir gunne naro fureno alla ne manyan kempal tour tour tour no kamo nyogo me hmm. eh koma eh koma sa pele eh jerinte jaga be kuron kamo alla ne manyan filo filo filo iro fureno alla dungen kamo yere atara ndunkor arampami ampami kanalo ha ati digame ke ati wahlak ampami illa sirebe man sireke be sabaka ale aga samandi ken kammal qawl digame an chamani ken kama digame akamma minhum gilla choro awre manere ken diga man chamani ken kama jiga tokeya am pami ge soroye jige tokeya ken chamande digame aga samanda labam ande bi ñimmelemme kafi ande bi ñimme nyake kafi yole kumbara la khallen yalla gati illa man sabaqa alayhi alqawl illa sirebe digame ike alla digame chame ashame adalilu ko kenda alla nan ke ayole na kalla minhum gillam pami keno gillam choro kunyole no hare mem yole am abaron fure fa fa benti lemme li kati kati fure atim pa bayi ntel kadi gidenya ya asimuni min alma may gisin fa benti la asimal yaw ati mbatille be lenki gisin la te lenki de malla de ata gide ke gille yani lay sen kam gide ngille jinga gille kam may gille ni mi ga gel gide ngille gula jefal kam ke ay wale no hare me nyori kanti illa ma sabaqa alayhi alqawl minhum billan choro khat nuha mpa digambe kona sasa ti wala tukhatibni wala tukhatibni maxin cafallen maxu wala tukhatibni maxin cafallen maxu a keña maxa muri maxa maxin xanjonde a ngara wori jikendari nga soroku yolana maxin firiyangati allah i wara anda mi ñummu ñadi isoto domun curu xati yere wala tukhatibuni fi llazina zalamu maxin cafallen maxu soronkewa kubeni zalamu iga dutore ngollen kooli maxin cafallen maxi xibaare maxin ñaagi xibaare ati innahum kusoro sorowani mughraqun mughraqun yolano ñen ikun yololomuñ yolena jinnoxo mughraqun yola no nyande ini tafan lemma maken debar ala ka ko no hada alayhi salam fa iza istawaita ant at fa iza istawaita atangara nyoro o fureke anke nuha waman maka aro serebe ake finan ala alfulk furen kamma xadaga xa nyoro iza istawaita anta man maka a fure noxo bari sugarna place gulu a a bien place fure ke noxon keta xaro fon noxo an kenga aro serebe ga kefina anta waman mak alal ful furen kamma na man mana anoxo ira wure manne fure ke noxo nam fure ga jinno anu anu min nakene min anano konya nya mm-hmm. hangana fure kamma wure man eh, jinna kita hayrawre mande fure ke noxo ati fokule ati ken noko atan nanti alhamdulillah birebe angara taxu angi ñoro is the istawait anta angara the istawait na ñoro na ta kaa disa istawait a ñoro an taxu anke nuha anta anke nga waman maak aro serebe andaga dome serebe ga kefinanga alal fulki fure ke kama fokuli hananti alhamdulillah حيات فوق الحمد لله أننت الحمد لله أننت الحمد لله فقل الحمد لله أننت الحمد لله ما نخانا جنوها بانا كوي فيني في اللي أنو جتنوها فوري كفاكار سرين سرونغانو خات فوري كخاندارو خاق سبتي أتننت الحمد لله نو أما أه، سرونغانوها نوها بانا فين iti fini fillanere fi fanani mani nuha agari tampe be tampi kubeni satigiro nuha fura nokonga nuha do kun kismini kun kisim kisimeni adi ari meni kie hmm. kunci baro dina keya kunci bara parce que kongo kabi tankarke sini keni wiiña a keni wiiña komo kabi tankarke sine serenge be ngarke no serenge be baramu nu hay ne wat kotalli alla kiti kubene agari ya chai ga brene kundo no hotir manne a a kismor lemu lemu nya alhamdulillah awore kebe nganya murnu adalde awu chengillo de alla kidi sa nata nyeme adore alla ngolle ko mo kabilo tangarge sini digam bane la ilaha illallah digam bane la ilaha illallah ibara pacha halkelli nuha alhamdulillah nuha atan nanta alhamdulillah kebe sasa atal de sasa allah allah sasa alhamdulillah ken allah tigeyi walla nuha gini jama ke khirse nuha gini jama ke khirse mamande a jama ke shuda madama ana khirse alhamdulillah kaga hakenga fe nuha banatuma kagati fokuli alhamdulillah annan tige ngalla dan allazi allah kebe najjana amore najjana arnya jama najjani at najjana wor famira bana fe allazi najjana kebe goru kisi min alqawmi zalimin gil sarsar baqatin do gil kafirin gil fil qatan min alqawmi zalimin baqatin to zalimin fil kapano zalimin kafirni nyani fil kapano nyani baqatin to zalimin ati annanta alhamdulillahi alla keɓe oyo kisi gilli bakkatin to gilli fili kappani alla ɗo kisi i kuñole no hari soronga kisi alhamdulillah idalla tiga idalla mama no hure dagara sigi juudi gideña ira hure ke sigino ña ata ken nokko nanti alhamdulillah inalla tigi inalla mama wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzili atan nanti nuha e yere an nanti alla nyankandi alla ngumu nanni anzilni nyankandi munzalan yankunoku nokku yanku dingira yanku dingira kembe mubarakan abarkintegen yang yank dingiraɓe barkete allah andi ke muram magani ñankanno wati fure ke ari wutu fure ngas ke noko ɓati allah ngimum ango yang kanin ana ñamanne nokku barkinte nokkuɓe barkinte ngani allah ndi ke daññaga kenga mubarakan wa anta anke ngalla ha anke ngalla nyani khairul munzilin anyani yang yankandanon posre khairul munzilin yang yankandanon posre noko allah anya kat ka a ah, kar sire nyande mhm. halla gra nya kada ani yang ah, kan danon pusre allah ni yang kan danon pusre na mukem bismillah bismillah allah busa suya kalem palle allah itin kada ngai eh, kharal janna ka bismillah janna fo ke kare ba bismillah ke bismillah kalem ta kai watten ta kaso yente akem pandaria ya. atallani yang kan danon pusre khairul munzilin Hmm? allah ganna ke ñamoda inna fi zalika la ayatin wa in kunna la mubtali yaratiyere ande ke wori inna fi annabi annabillahi nuh hadi soro ko ala hala mo ko be sasa kebe ga passé ati la ayatin kawa fi minyan wa in kunna oku alla oku nya oku alla nya la mubtalin mubtalin ani jaribin dano o ko alla nya gilli jaribin dano ni ko mun jaribi la mubtalin o ko alla nya mane jaribin dano ini ko mun jaribi ina farun kai katti yoguna bara yoguna dunge ken jarbiya agri ko ikki allah subhanahu wa ta'ala jagati o allah alla nya gilli jaribin dano ni ko mun jaribi fitna ana khafa ko siren ko ko hammanya kona labat ko handungene ke kati nyana faru ngarari mhm. angu tuwa che usuwa che usin mana ah nke ke nke na labara ba on ki alhamdulillah usu Allah mun usu Allah mun me pour le kenan tu il faut fa nya ke ngana nya be so sur na tu c'est le burun kana tu na yo esa sa ke ban digan duro ke ban sa ko duro ban ka golenta kama pour kenan tu il faut examiner ko kan ko disik xandaya diga me ke balle asura e sefen xa golle no kunga ke nyina giseme ke ana giseme golle nanya ke aga tigere wa in kunna kunya la mubtalin o kunya jaribin dano ni ko munjare na farun kai kanti summa kem palle no hasoro ngala di yola ado no hakki sari soro no hasoro ndanga falle ke aga summa no hasoro ndangi نوحان فارفانا كالف سمّا كم بالله أنشأنا من بعدهم وكو الله رخد أتغاندين دي كم بالله أتغاندين دي فالله خد من بعدهم قرنان يونتاندي يونتاندي يونتاندي كيدي أتي آخرين سورو تانيان آخرين يونتاندي تان جنراسو تان يتا قرن القرن مني يونتاندي سورو بني حاجب بري كمي سينو كمي سينو خان يونتاندي hasre be gananya anya kase misale 20 ans 30 ans ma ken banya nyakase ni khaso nyo tan hadi meñi ke be gesine no hasre be gan kasan kebe sine ando ke yo tan de ando ke yo tan de anga anu sere anyi moren anyi moren me anya kase 40 ans anya sa a 40 anya kase hasre mpa ina da sare akasire me kebe sine awre abugam to yendo ya gatiere karna mara yontandu atiere ittagandi ni kumpalle min badi mi falle karnan yontande akharina sorotani ni kun kataka kun coro allah subhanahu wa ta'ala mande bari farsalna o khayindindi fihim ino nga rasulan fare odo fare khayino hoke minhum ka fare keni minya fare ke i masren i mamare men itu ya dambentu itu min huma bagi minya ani annabi billahi hud allah de kem palare hud hay adaganko ko ganko allah ti lam yukhlaq misluha fil bilad ata ganko mi men tag debunno sembe sige do horo nyande ada gangu ti ida annabillahi hud ida nah ha prepare, na hakata ada gangu ha ay mamare munya soronyan itu aitu ah, ke agatiere eh? farsalna fihim rasulan o khayndi fihim inu honga rasulan fare ke ke minhum abugi minya abugi minya fare ke gari fare ke man ko ate ana abdullah ani abdullah khana allah butu xana labatu malakum anta xamaka min ilahin gilli kammini gayruhu ati anaya ke ngallaga dafa. anta xamaka to mun batte to mun kamine allah na kamine ati ake bati afala tattaqun keti xantinni xana du xana xanan ken allah afala tattaqun keti xantinni xana du korosi hana du tang jahanna bay afala tata ke kedigame anne billahi hudu gari ar digame ko lidam wa qala al mal'u min qaumihi الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلن منه ويشرب mimma tashrabun yere wa qala al mala'u ja i ha jama ke hori soro ar ganko i ha i jama ke imranko jama shuga imranko nyane i jama ke imranko soro jama min min allazina kafaru kubene kafrawo huni soro yimranko iti wa kazzabu i garandindi irman garandi biliqa'il akhirah la harage man lemma hodi garandi la harage man lemma hodi garandi kazzabu biliqa'il akhirah idi la harage man lemma ko nanti la harage me awre man o kalla wona wundi wa kazzabu biliqa'il akhirah la harage man lemma hodi garandi itonda karatla abura bundetu irgarati adu kuncoro kadi kubene garandi sasa angara fay sorwani ne hudu garandi adu kuncoro wa atrafnahum wa atrafnahum ikalla kuncoro ini nema ini nema nyangida ini bannahum kimiya ini sahankini kagati wa atrafnahum adu purta ini nema ini nema ñangidan wa atrafnahum han wari iya fa sikki na la garanti il faru garanti so wo beyni alla gari fokini duna banna ko ngima de ben no wati yali sasa igra la kota kad wa atrafnahum pour tasruwa ni di kyala di nema idi nema idi nema kini idi nema kini fil hayati dunya dunake kakundu nema ngima de na bure ngima sembe ngima aywa al fokini xa kuwaca iri idi hudu garanti iti kallen palle wunde yentu non iti ma haza ke hudu ke sirekun fofo fe illa basharun sereyanta mislukum aɗo xa sumban aɗo xa sumban iti ken mbane fe kadi xayimna fay iti yakul a ken ga ani gande ñayigana kemi ga yigana mimma takuluna minhu hagana kemma yigana mimma gil kebe taakuluna haga yigene minu bakke ahana kemma yigana ginya maro ahana maro nyiga ginya sombi ahana sombi nyamin kam mo gono aga la nyana ande ni wala faare kam mo ikuna mustahil kalati ya il seriani ayigena yaakul ayigene mimma gil fonga taakuluna haga yigene minhu bakke ahana kemma yigana wa yashrab ayi min khati ayi min ni min ma gilifonga tashrabuna hagami donc itwa chawre manne a farna ko di gara di gara yan isere ta ro sumban ile serbi ili kiyako aro sumban walain segen hakungaradi atatum hade botu na botu ata ana boti yagati atatum na fonga na botu wala ina atatum khagara botu basaran sere na sere botu ani ata fare nyani idigan kanne ina botu idigan kanne ina wutu arkiyaku kha iti isoron nanga debe ke soro kubriga kari ibranko iti soron nanga e khanda kebotu wala in atatum apatum ke khanda basaran sere fata kanki khanda kelmatu sere be gadi mithlakum kada sumban khameyan khameyan ha butu ken dingraiti iti innakum hakun haqiqa tongun handa ke sere butu innakum hakunde izan ken dingra keta la khasirun khanya perdano <laughs> khanya perdano de khanda ke sere bo ta perdi sere a nyane ayigena minniya ko khamo khanda bo su tongun tongun hakum perdi subhanallah har kafir ni mori fatan ko bala bala e irkiyako bala e irkiyako it khanda bo su ka perdi e ikungo e ikungo acha muno muno ini muno nyabata comme imi perdu e woni i sere ɓe nda allah faare mo tañan perdi sere ɓe nda allah faare mo allah faare rasulullah sere ɓe nda mo tan perdi hayɓe nake faati no kafirin ken kon digame sukon keña har lenki sere su digame suna ko kafirin sifankane kafirin sifankane amudu wacca on sefen karansa wacca ɗo karan yani sefe kasoro dango kano kuñ sefe nankotoya magaɓe soro nche fe nan koto kuya se se kwa sefeta se fe ade sere bigit nanti allah faale sere ben da botan perdi la khasirun akhe pandere akhe pandere soro nche fe yarati subhanahu wa ta'ala idman ko ali tkhadi ayaidukum kini trinde begeni ken trinde begeni al istihza'u nasreg na sabota nasreng coy yada trinde al istifam wajhu al istihza nasreng na soy na sabote iti kesre kundu ayaidukum arhanyina ke hudu na ko khadal nan khakunga annakum nan khakunga iza mittum nan khandakara wa kuntum turaban ken palle xaña senjuro xaña dore wa idaman aɗo xottu nanti xa kunga annakum nanti xa kunga mukhrajun nanti xa kun bakkanuña bak furunkumun no itar ke xa komene iduhud xar kiriyanugo nanti xan dakar xa wundina xan dakar xa wundina yere ir sabote ayere a yaidukum hamza ke bawal istifham na fog na famu nde ima tirpur famiyere na sabu sabuditi a ah, ar hanyina aya'idukum ada hanyina nanti handaka kawundina ba birebe haganya dore haganya khotu duru nanti habakka furunkumun noho kelman wajhu al-istihza wajhu al-istihza nasrinchu nasrincha bote diga be kodane il so yaire tinde fere tinde begeni sabota sinyan a ah, atakadan nga kanda haku kanda kara hanya dore hanya hotu haundina ke tirde fe awre man sabotage yare sabotage gare awre gare kebe dogel ko to ngufe gare nya ke age tire ayaidukum annakum iza mittum ada khanyina nant khanda kara wa kuntum turaban kembere khanya dore wa izaman ado hotu duru hago tun keta isu kos kose inya juro ke hudu hadi at kada ngana ken kempalle annakum hakunga mukhrajun hakun bakkano nya hafrun kum ndo Allah khatirni an eh, eh garanti wati ti <laughs> hay hat hay hat hay hat ke tokonyan me filul madi tokonyan filul madi angul filul madi tokonin ken filu mari dogonya kya tawre manga to follato hay hat awrna alato a awre ma ke alate nyen alate nyen awre mane fadara yari isabote aranti nyan kebe hay hat a ke late nyen de gara hat harga ganyan follato ken mhm. na sabote ken filu mari dogonya ismu filu mari ken ko to khara ismu filu mudari ko agati fin. o magara ke wuro yere mm-hmm. ken ni isu munya isu filu mudare awu atadajja mere an hai hat filu madinya filu madna awu ne bu aida fum balate en ki alate ki garanti nyana ile garanti ki agetire hai hat hay hat a alato alate alate filu man dogne man halaten lima kelamu zaida lima ti fonga ma ma mosula ti kebe allezi lima awde market allezi mana fonga analat mana fa latene kebe lima kebe to adun kebe ge fanyina alate hadana galatia hadu kenna galati kebe ge fanyina yi hadu na galati an awde to ngufede fofi agadu fofi agadu diga mi korde kya hay hat hay hat alat allata man xalaten lima ti fonga tuadun iga xa ñinante xaro ken xalateña iti in ito ke birewa ci oga bire ke be sas ki bire mu fofo duna bire ke fofo fe illa hayatuna o bire ke atoka bire be ito ke bire kun fofo fe akfati al hayat hayatuna dunya o duna bire ke anta namutu wayi kalla wa nahya wa ibren hadir fayre namut wa nahya hadiya me kera awre manden intro undiede awre man namut o yogini kalla wa nahya yogini ibren kuyi kalla kuyi sare kuyi kalla kuyi sare kyagit na mutu serebe kara kempal palle wona haya soro hay kung kana gre ha iti tungun tungu iti yere wama nahnu okumnya bi mab'uthin wundano igo wundu wundentuno ikundi duna bre maraton ku ku isare ne ku kala ku hayrin ito kunda kana soro dan duna nyeme na e nyeme palle o sukara ona le wundi ito to itu fe Parce que, attention, wallahi lazim, kota usel kuta muslimi yana wallahi muslimi yana ati kota ati adan ati dan ati ke nokubani lesi mtu man ah ati duna bo keda tuwana chuko duna gilla ah man lese à a sikkalemari ma parce que man sikkanimala parce que parce que duna gilla keta ha mais vraiment yere nde tange muri allah ko tange allah ah, ala amore so muslimen khana ha ke digame ar digame ke vraiment parfois in walla dina kuy kalla kuy sann kuy ma ne kam reketa agilia di ti maxa sikka ndi ara aran citado ko maxa sikkene ko seeda nga sikka ah, nanti dunati gilli a ah, muslima ko bon mbor hmm. fana ya fam parce que fo o gi xilli nawaqidul islam na nawaqidul islam fu mbega muslima ko ngur ngurjan fo ino muslima ko ngur ngurjana ko anan dina ke bonondin ay kefiniya nan ci ka gilli duna ci tibare an ga sigi na wore man an musulma ko kurje hmm yawm al hmm yawm al fi arkan arkan liman man arkan liman tumma fe arkan liman sita tumwani ko an na kawre man an musulma Allah Allah yo masikai ada melekani ada kitabu ada fawo ada rokto afo a fo xaxace ada fo liŋe a muse donc adama kota legere yomina yomina akhir ke dungete ko net fo na ino xamma sika nga sika mandina mbunda maga ki wa puta se mutu sala na nyen ayere iblis rikita setan lakaya hmm, setan lakaya donc iti o kuntu undini o ma nahnu bimab'uthin o kumuja wundano de nanto wundi ko fati wundano on tu wundini dunanta kuy sarene kuy kalla kuy sarene kuy kala kuy sarene ne anda ikuna duna kontine kunda kwa ati nyamen in huwa iti ke kundu hodu sere sufe illa rajulun yugo anta sere antan ogatu iftara ala allahi akutundi allah kamma kaziba gare itar gare juga allah allah mako har ko kadi kana legduna sefeta misoro senigankotanga ani kudigangore kunu khurano gi kharana kunu khurano gi kharana serebega anga sebe sebe taka ah, soro senigankotanga anoni ko jiti an mi nyimena nga garan kenyan idai magut iftara ala allah kadina iftara na fong na kutu comme cela ngata kunta an fa an ngata ayesas sereni ngata wata na shimma annako sut le gaye le kede mm-hmm. an diga mu kan tronga anga atina agrimina an mugumin mm-hmm. adagita itias yogwa nta unta simmuta anako digame gan saki bat hon taka tun agrimin delente delente kendi mana agat iftara ala llahi kadba na gare na kuta allah kamma ita ha serebe geta aga gare ga gari jokka allah ya keta serebe ga gari jokka allah iti wa ma nahnu okumunya lahu e hududanga bi mu'minin ti mu'minin om awre man oma tongo do bara kebe ged ko alla ma ko an ko gare nyen kem pilla nan kadi o munya akendanga dungano mumin ni mu dungi onte kunna barata ni wala itonte ikyako itoba qala rabbi huratin kama unsurni allandu ndema qala rabbi ansurni atin allah ndema allah nga ni bima ti fonce bubu nga kazzabu nigiri ngarande ti fonce bubu bima sababu bima ti fonga a sababu nga kazzabuni igari ngarande qal amma qalilin la yusbihunna nadimi yer allah ti yere allah subhanahu wa ta'ala amma qalil amma bakka fonga amma bakka fonga gede bakka fongere bakka fonga folomane bakka folomane amma qalilin bakka folomane an wuculamane adalatum gede amma qalil bakka fonga bakka folomane la yusbihunna ikunlegerni nadimin nimsano wucilamane keñantoxo yi legerni nimisano nadimini yi nimisini golleke golle kebe gayan hudu big nimisi allah ta ata awtandi gillo nayrin ar kenya qal amma qalilin amma qal bak fulmani awtandi gillon man hanyan la yusbihunna ilegerni ilikrene nani likare ilikrene man legeru ili ili kerene ile garini nadimina nimsano fa akhazatuhum as-sayhatun fa akhazatuhum as-sayha mana sayha ani man mankango hore man mankange mbo hore man mankange afo hore ani sayha mankangen pohore ngadi adiraga iti yere jibril jibril ali nan coki kamma nan kribia, nan kribia. a jibril kribia ngakini kene fo godat hmm. jibril jibril a choki kamma nan kribia kamma nan na luke ake luke ga debari mana hanya nyinya ka security kagati farankanci ngi kita farankanci yem fogo te ngi kita mana jibril sonki kamma nyen ka security kagati yere adi kita giri bri yem fogo te adi kita kagati yere fa sayhatun bil haqq mana lukay alla la alla allah se ganay jibril ag luki kamma ni nyanka singritiya atimane ti tongu ñan allah bekhir ti tongu parce que iya ñi fi kapano ile allah faru kutan na allah faru ngarandi donc a droit ni yeganay singritiya fajalnahum odinya usaa usaa fajalnahum gusaa odinya halkan usaa mirusaa eh, wo banga kamme ngarata ura kede gano ura nyana otin ura osuma to ware ura nyande ura mpa uru jimpa agare aro sokkendo solmi sempai mm-hmm, mm-hmm. ga kebe wal funkara ga sembe so kimi sendo fe ga fuga kore nkare an usa so mm-hmm. tunyake tunyake tunyake an usa atiri ñaaxo ko kemmo iri ñaaxo tuña ke moxoña kuy bonde hadarmengi sikki ancige ngil sembe ngang xaya kam wayati iri ñaaxo tuña ke moxoña hali kanche mana ke farankanceni kay ko te adi kita i kara xay kalle ke misale ñaaxo mane tuña <laughs> ke moxo allah sembenge be ili kra ñaaxo ko tunya kemmo ke agati yere anta dallana fonne ci ante dalana ayi kita aɗi kita lukeyelli ñiñen cingiri alla aɗa kuña ko manne ko tuñake mo kaltiyere fa jaalnaha fa jaalnahum gusaa wo di ña ko tuñake mo fa buuda hale kiyenga at hale kiyenga li qawmi an ko xadan lil qawmi ay sorondanga soro kubeni zalimin to ñanto bakkatin dofli kappano hale kendi kit ati halki fo buida gada fo buida i halki al kendi ko ni ngal gi soro kubeni ige igenya to nyanto bakatin to fil kapano zalimi ati halki oda bu ida agar oda ire an alato ilato man man agar halki nyan gergeti ilato odan fo odan lato ngidam lato yake an koni kadan soro ngati il qawmi soro kubel zalimi ni ganya bakatinto man gad latu ngi dan yi bi gil baka la nema man kanan nda halike mhm. yi anga buga la nema ju allo man halike nema mpa ampa ta pa fufe alhamdulillah fufe nema mpa ba garam fufe la kam allah allah an am buga la nema donc ala nema ngebe fona nema kya hagana nema kebe gamo amunde yakwa hara ta oy fufe fufe ko mungu dai fufe nema kona kan batu nan fufe ban hakota be andara gatan an wutu na dak fufe nema hore donc alla ne man manne nema ke be gamma fufe ngamma nema mpo hore nya kya ko kuwati lato bakka alla lato ngima lato ngidanga bakati do fil kapano kafirni lato ngidanga lato ngidanga bakka alla nema ikunna la butten no nyakete alla butenno summa ken palle ansha'na min badihim qurunan akharin are ken palle summa ken palle ansha'na o ndi khadi o nyangundi kadi min baadi ni falle o di soron palle i nyangundi kadi soro tanini qurunan a ah, qurunan jontandu nyanere amaya bane qurunan yontandu generationi akharin sorontanni yankum annabillahi salih annabillahi ibrahim annabillahi lut annabillahi suaib kusuman sorobe na allah subhanahu wa ta'ala suwa gari hayin kusuwa isro garan iri su garan dia iri kusu garan dia salih lut ibrahim lut سعيد كوات كوسلي غاراند كي اغتي ري ثم انشانا من بعدهم قرونا ينتندو اخرين سرون تدين ينتندو الله غدي خاي خاتي ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون ما تسبق ما تسبق اتان سامن انت سامن نان سامن نان جو min ummatin gil yontande yontande tirini ga samene ga samene ajalaha isate ajalaha mana yontande sugadu anda samene yontande ket samene a saten kane nanti yontande comme pa yi baral labat halken na hoti wutanañi saten meri kene ñalaba idi su i ke allante butu datti ke begero ko pour igi halikini ina xotiri ini wutu ken kane kentiyan ma tasgo min umma fo fondaligidagina <coughs> e ko fo fondalin xara xar deɓeri mais datti ke mari fina xar deɓeri et puis xadi angari ñamoxos diga mburu sako gondi mburu sa deɓa wo man fina dati meri o kada lawa ha ganya sere na mane e ke u chengi lo kono ndu nara ni alla ke patai nti kende berne il faut sakat ke nalia alla mo korti alla bari alla mo korti ame ame ra nyana u chengi la mangile falle mango tubi na wari mango tubi am korti sere ni mo goyo anya la hala mo al hala ke manya alla rande ma lan tubi ni le falle ken man gara dugun dia mm -hmm. hangin jahla ko tani yana khanen dan Allah anda jahannaba dugundi afalla alli andi fini paman tuba jile falle amara tuba Allah para makka mana ne kara amu tubi kya bude kya ga tiere ma tasbiqu min ummatin ajlaha ma tasbiqu umma yimu ni iga iga jewo nandangi ajlaha asaten kani wa ma yastakhirun atakadi dugunde xantu noon awre manne datilli kotalli <laughs> kotamariba lerelli ato ma yastaka dugunde xanti dan itelli a anore inti samaninti manne seconde baane seconde diga samani samandin giwut ken kane jam ha andari ha dugunde xanteyi seconde baane anore itelli a donc awre man hadre me alam hortoye am hortoye summa arsalna rusulana ken pallati o ku oro farun kay summa arsalna rusulana rusulana o faru hmm, yer faru nyen rusul rusulana oro farun kay ku faru ri kay tatra tatra tatra Selanganya ya vitre ko wati vitre ko bane bane akan bada ma selanga ko witi witi awre manne or faro bana bana ka ya kendara kenari bana bana ka inde wale tatra ay or faro murti numen ya ke fare gara giri fare tanari ni burti numen ana bana bana fe ni ni ni burti numen ana yomati arnya bana bana mm. na ni burti numen ya awre manne ir faro burti numen ya tatra ini mebotwa ga kenari kendara kenari ini faru mota kaga tire summa arsalna rusulana oro faru oro faru kai tatra faru kuga me bat kullama ja ummatan rasuluha kullama athaqadisu ja umma andari yumutonuku andari yumutonuku man khandari katia rasuluha rasuluha i mutonugu farengarari kati jenera su i farengara wurare kiya i fare kendari kattiya rasuluha kullama jaa fofondari kattiya ummatan gillimu tonu rasulaha i fare i fare ngarari ina mande berni kazzabuhu ina fare ke garandi farugu ar farugu ne botwa igi hay tatra iga lebat hay dari ini garani na ina ina Allah faru ngaran hadu wala akhimi Allah Allah na Allah o ko ko mi ko hadremme lampunte liyere ko ta fana diga mbandu ko haram diga me ko sita ondu ko sere min pale o giri min pale tafilal la ko sere min pale si sikkane ndi ko sere min pantir man ah parce que ndi ko laka laka parce ndi ko ibara ndi ko ni wara makiya fe kada la wori re ar farungu bo nya khayi ga balle ga balle ga balle ga balle hakem sigi a n'a ko nga agar sigindi la ken wori manne tongu ke be gadu tongu ke sere be dunga mo dunga tongo ke a fanyana legeri fo tongo a legeri madama duna tu dume duna nye nyemena alla kalle kyanto awre manere sere kharaga nga fo kama tongo nyagin ma fanke na tindu ko ima ima wut est ce bangana no ma fanke alla khalle nyagra kota na to anga brene ako ako ako ako anga brene aga dalwo dal serebe alagar gangu a nyimin serebe gam a agama kadara anta nyimin ki a kuwa ci faru kwa di butun me ya me ibari ya hakem bal di mogo su faru kwa di a ama arete a kontina ga faru khay har faita yarati faru kwindi khay ini garag kullama jaa umma amre kullama jaa ummatan rasuluha ilma bari <gasps> ina ka zabu ina garandi ta ba ta ni filit anu aga benyan ige garanti. me ati fa atba'ana ba'dahum ba'dan yare fa atba'ana ba'dahum ba'dan fa atba'ana kir fa atba'ana yare wodi botundume wodi botundume ar ko ni botundume kedi fa atba'ana ba'dahum oni me yogo iyoguni badahum iyoguni badan ti yoguni ima faru ngarande ba hmm. mogo kebe alagar faru kadi faru ngarandi alagar faru gidi butunume idi khay faru gidi bariya <coughs> halke yiga idi butunna halke yimu ya. to sugara faru ngar mar khalim halke ya nari kam are ganko somul ganko suwayi bu soro yakam e eh, lutu soro ngari ati kembo khani i hali halaki ke ga iri bot botin bayya ya da tere fattabana ba'dahum ba'dan iri botin me ti yogo iri botin me khatiere wajalnahum odu kunya ahadith ahadith odi nya masalampo odi nya masalampo wacha o fa qur'anin karan ona khara nuha soro fana goma khara yole ya duga tidi yole kenya yole kenya masalampu soronga kon harwa to kono, kon no wasoro ya aha idi Nya masalampu, ande billahi khori soro mande kita man ha kita frankanci luki yemi kita yinyen singiri maki afe o fay watoro masalampu, anya masalampo kempa palla di tunya ke adi nyaako manne tunya nya Nyake ñan nyake nyake, ñan voilà tu nyake ha hat wala tu nyake nyake, eh, yo adu do wala nam ati idi ñago tu nyake mo mak makem wato roma sal orko anyamanne ahadis inya masalampo ato idi inya masalampo ni nya me ke masalampo wacha ese masalange banan boga dangne ba no ananya ne tagasiye ibra sereba tanga trinka ana nyanga na kawande ah, na mule a ah, alla semben mala hmm. ta ta kasinya kyaga ti dinya masalam to wajalnahum ahadis fa bu'da liqaumin la yu'minun fa bu'da halikiye fa bu'dan halikiye nga an ko ni kadang li qaumin soronda nga soroku bil la yu'minun igan to ngonim halikiye ngida parce que il ka il kafra ko nokonya kenya gati halikiye nga anu ko kadanga li qaumin soro kubeni la yuminun igan togondi summa arsalna musa no -hmm. summa arsalna musa akan ngaki harun ari harun idi khahay idi khayi bi ayatina tikawa fini ah wajar famire ta fana tatra Hmm? keni ni bot botini me gamme bat faru nga bat wacar faru filla hay yara tabane ker ko way musa ado ha wala donc ki awre mane diabe wure mane yere on fanati ari botini me yere tatra botini me ni bot ni me kundagir kunari kundagir kunari yara tiere idi musa hay ado ado akhi harun timmanne bi ayatina tikawa fini wa sultanin aɗo delile mubin ken delila bangante ñan annabillahi musa dokko annabillahi musa kitte kawa fini ñan kitte ke andaña kunta anna bagandi kitte ke qur'an musa fekke ngure kundu anda bagana qur'an musa dokko ana warana katinde katinte ñan kenya getiyere wa sultanin mubin aɗo dalile ɓe a hullengana bangante mukke min tay adi hay kattu ko ati ila firauna ila firauna ila firauna iri hay katti firauna firauna bane fe ati wo malaihi adi jama firaun adi jama wo malaihi fastakbaru ati dundoraxo firawundi soron idundura fastakbaru idundura wa kanu kauman ikun kar sorwani alin gat alin ikun alin an du sorwani irdutu kamu, serebe nan kawbiya qahirin sorwani ne kundano nyen nasoron nanga nekhi nasron nekhi nexundano ñani sar kutun kam igata alqahir alqahir ko xan allah ko xan qahir allah na qahir allah nexundana allah ni comme nexun na nexi nexi anga taxunan kan noxo allah na ngirindi ana nexi nexi ana mbogan kan noxo anna ñimentaxa fangi fange mbatalim pete mulundi mbatalim pete mulundi a ñaxa curi an antaxa bakka ankara ko kana benno donc alla ani comme ne khunu fonga de bari kharanga bara angi langa de bari alla to al qahir ne man gatere alin alin du watu du wutano na dul kam nan kawdiya ke man fe sorwani iga soro nekhini firawun adi soro jifuni bari sral ganko misra egypte e ñimana fa ya? ini nokuna ni ro funga har kede bari hari ndabara hari ndabara ndebari nya kasi yampu ngi sembe alin hempra no nyen fraun adi soro dun dun doru nyen faqalu fraun di soro ngiti anu'min li basharain anu'min yalla o tongondina ba li basharain yimmu filida yimmu filli fatakan ko nyani yalla o dungena ba ido kebe gari yimmu fili bana jama muma yimmu fili bani yado fonalli o dungena yaba yalla dungena yalla yalla wonu twaba mislina sorwani mislina o me anta ido sumban wani bata a wurani a yi wani bata onti bata hati iti hadi man khano lesima ke musa ifami misali musa adi soro a wurin man ke haruna ado ke musa kunu yafitinde annabi jimmu yana kai faru kai gati wa qawmuhuma wa qawmu nanti ikunga isoro imaru muku imaru muku isoro ku musaro musaro harun soro lana ikunno kudang abidun ino kudang komonya igobata wani kama dende ke misra e kammogon sasa musa garini Ado haruna ni kunu faru fille a oni kumbotu ay ko ñumu filli imaran mu isoroku o ko komon ken kayan kam lana abidun ino kudanga Komonya ino kudanga bat mari ta abidun yere parce que golle so angatu egypte ken kati jifnu kan debere ben israila ko ini ñawo komoñe gimara égypte iga sanganiti yere ni soronti kam mogono musa garini aɗo haaro igatini ikundo faruña oni kumbotu kellañe kam mogo kellantiñan ni kiyawo fakazzabuhuma allah ti yereydi garandi anori allah ga kuma ko mbakke ande min nyim baram ken kadi ada fillu ak fime fillu parce que kuma ko ngol ko tayen ga jaman gadde be punna bagandi amno ah, yi e mu fila de hay musa ado harun har ke gay e kinye ko ibara e atiyere fakazzabuhuma ili garan kodo ko musa do harun ili garan fakazzabuhuma ili garan fakanu ikunya min almuhlakin allah tikunya halkin tulum allah di halki brebe ge yare ge baralla mande bari e frawun soro golle mon minna kortindano allah sultan de sultan mubin probo nyaate musa dokko gede wara ubini ga kortindi ko na kortetu frawun soro imi fra imi ima imi musa tinna musa kamano ko il famu na kebe ga musa maka ke sere lefe fe i mu xel ni kundu fo wurqiya as-saharatu sajidi i xel ni nyangaiti musa awre manan kama ke anto iro dina ima tirlim kenno qani benisra gankon jifu ni musa gere ke pre allah tadi mbogo imbo adi jambandi beni sira ganko tu i musa falle musa di jambandi i kiñe fange i gi sigi fange nga alla ti wacca musa dugundi ndiye eh ata alla firawrina de ata arina ka dugundi di ille kere firawuna ka jambandi adi kure adi koron daga kunu jamalamano ima ñata ti ima ñata ha jifura jamalamane kandi mhm. on daga oniraga oniroko hmm. eh musa aɗa wori firawnu fari jamaa sere bare no ah ato ko ato bare mono musa soro arman ah di faraun fay i fayrin kemre pousser jama ke arir keta i tangani iti fayrin c'est fini parce que ke euh, inoragana allah ti musa musa ti jama kedanga atin kedin kamanyen domin malagarin gishi no ya lagata na fangin kan wagebane fe jike sigia baraki be fange ke alisi sikam baraki le kawana na to nongo jimre abada har bota kalti kel tawd arkenya ko gide mo kawa kawo ando jimne idan idan kafri mari amadi kan allah agaro jinno ikiyena khane imkinye doke font font falle jinga adadi wutu falla kuntaxe ke alla gati ku ñagili muhlakin halka halkintirum ya alla di halki adi wala fangen no ken ne bara la khalligi yada firaun yada firaun ayar kat ken alla nam yare ati subhanahu wa ta'ala ولقد اتينا موسى الكتاب ايه ku yole yen palle frawni yole yen palle frawni ken kibare ñina kata i e frawni yola di soro adi yola agadi yola musa di soro dangi jifuni adi dangi adigi dangi allati e ken palle dangi yen palle ani ati walakad atayna musa o kinindi musa alkitaba kitabe taurat irkini musa musa ñimi allah musa do allah gunda ken nema khora ganya musa ar kenya musa bara kenyi ne kama ya allah fa istefana ya kenya koda musa kallama allah musa takliman ar kenya musa barada. subhanallah allah istefana toronge eh nema khora allah kebo suga mulla allah kebo suga kanne kenna sefan kenna nyinya kama antoro ya ati kindi musa kitabe kenni manne puru laallahum ame ñana jifu nuku yahude nuku yahtadun ina kande kitabe kini musa pur manne pur ina kande ti kitabe yahtadun untiger ايوه ربنا اتنا في الدنيا حسنه